وإن كان وإن وإن كان فرق فرق نقود الإنسان قال ابن القاسم كو وتودع إنه وما قال إن كان نام إنما ترك اللون أجل فليتم بس innama kana in kana innama tarakal lum'a amidan ya batta ne da gangan a adal da zai iktasala da salahu zai sace ainihin allazi iktasala a adal da salahu inda ya wanke dinna sai sake wanke wa adal ladhi tawadda'a wudu'ahu kaga wancan in alwala in wanka ne dan kuma alwala ne shi ma ya maida shi inda ya bari lam'a wa adu salata kuma masu bil mandili wanke ruwan alwala da tawul mutum ya alwala ba laifi ta yi alwala ka ɗauko akwai wani tawul a aljihunka ko a rataye a inda ake alwalan nan da ɗauko shi a tsantsane ruwan قال وقال مالك رحمه الله لا بأس بالمسح بالمندي بل في متنيا ثاني روى روانا دواني كلي كو دواني بعد الوضوء ابن وابيك عن زيد بن الحبابي عن ابي معاذ عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله da وسلم كان له خرقة أنبنا دوني اللي اللي دعك فاندشي ينشف بها بعد الوضوء ina tsane cikinsa bayan alwala dalla ko wannan hadisin an ce an ce abin da aka ce a kansa har akwai wani na umu na ko wane ne da daga cikin umar ya yi wanka ya gama ta ɗauko masa tawali bai bukacin shi bai ya ci gaba da ya fada ruwa a nan fasarin kenan akwai tawalin da ran nan ne dai bai amfani da shi ba eh eh yan ta kashifu ba nuna mu yi na yunashifu yan ta kashifu la duro bi kafiri yana tsatsana ruwan da mutum ya zun da mutum ya wanka ya gama na kaza ba akwai tawul da ake tsane ruwa da shi ba au hatta alwala ana ya samun wannan abun din a tsanaya ruwan alwala da shi annabi yana da shi yana tsanaya ruwan alwala za mu rage wannan kaɗan jami'un wudu'i wannan babi ne da ya tattaro mana mashakilul wudu wata tahrikul lihiya da motsa gemu gemu wanda to ana suna ajiye gemu shin gemu sai an tsatsaife shi ko ko in an wanke samansa an motsa shi kawai ya wadatar shi ne kala wa kala maliku rahimahullah man kana ala wudu'i fa dhabaha wanda yake da alwala sai ya yanka fala yanqudu dhalika wudu'ahu yankan nan ainihin bai karya masa alwala ba ka kenan misalin ko da a ce irin na limaman na masu yanka kila ya yi alwalashi inda dama na bukata ga irin wani zama masu takawa masu tsoron Allah masu aƙida masu kaza masu yankan nan kaga yana da alwala dama in ya yankan nan ya gama ya je ina fila da yankan shi da wannan abin bayan ya yanka je ina fila da shi kila karshen ta kafin je yankan sai da ya alwala kila ma ya sallah sannan ya zo yi yankan to in yi yankan nan ya gama alwalasta ba ta karye ba kuma jini ma in ya same shi ai kaga sai ya wuce dirham faɗi dirhami don ɗan kaɗan wannan wanda bai wuce dirhami ba babu komai a kai وقال مالك رحمه الله في من توضأ ثم حلق رأسه sai الولا aske كنصر إنه ليس عليه أن يمسح رأسه بالماء ثانية بدول خيافات شعفة كانت دلوة النبي بابا ينوانت وقال ابن القاسم وبلغني عن عبد العزيز بن أبي سلمة أنه قال هذا من لحن الفقه أين إيش ونن يدقى إيه، بن الرئيس لا تكين كفكرين فقهه ainihin kala wasa ni ito malikan na qawlan nasu je wata ran maliku na kawo maganganun mutane fil wudu'i hatta ya qatira aw yasila yana ce ah in an wanke a ce zai sake wankewa sai ruwa ya zuba sai ya diga ai wannan kuskure ne tun daga abin da maliku ce faɗi can a sama ko innahu laysa alaihi an yamsaha ra'asahu bil ma'i قال فسمعته وهو يقول قطر قطر قطر إنكارا لذلك yana kyaman ga masu cewa sai an yi haka sai an wanke ruwa sai ya zubo shafawa kawai aka ce ayi qala malikun rahimahullah wa qad kana ba'd man mada wasu da suka gabata sun kasance yatawadda'una bi sulusil muddi sukan yi alwala da sulusin mudu mana ba a ɓarnan ruwa ba a face-face da ruwa eh, eh. Wa وبلغني لمن وبلغني عن عبد ma'ana wannan magana ta gaba ba na magana sai an wanke ka ji maliki na ce maka kaza ba wancan magana ita ce magana ta ba waccan magana ce ta baya lahanin sakihin ba wannan ta gaba ne baka ga maliki na mamakin magana ba har <laughs> sai ruwa ya zubo wancan na magana ya kaga wancan shafawa ne aka yi kala malikun وقد كان بعض من مضى يتوضؤون بثلث المد اي كذا باب maganan قرار الوقت قال وقال مالك في الوضوء تحرك اللحية من غير تقليل أنا موت أجيموني باتارد عن تصحيفي با wanda yake da gemu mai yawa ya bashi ya yi yawa dinnan ba za ka sai an ji an dinga zubarwa a wanke ba kawai in an shafa shi an yi haka ba ba sai kai ba in aka wanke saman nan shi kenan kawai aka zubo ruwa daga can sama kawai buje mu a motsa shi kawai ba za a zama ce sai an tsatsaife ba shi ne a ita littafai ke cewa in me in me tura bashara ta hugu ta zaharu bashara ta hoto shi ne wanda za a wanke a har muddin ba a ganin bashara ta a shafa sama kawai ya wadata su Mm. sai ai ban gana mun gano ta sun tuni kai kuma kana can kana nazari a gaba ina fa ibnu wahab ne a gaba ka je kai kai nazari gobe ina nake yanzu a'a shi dai shi zai faɗi ka daina bayan to kullum in an wuce wuri kafin a zo to dama ka farkon ka wurin ana wuce shi an wuce shi kala menene kuka ce eh Eh, kan kala ibnu wahab dube ne tsakanin da kai jan kilomita biyu ibnu wahab yana cewa anna rabi'ata bun abi abdurrahman kana yunkiru takhalil al-lihyati yana kyaman tsatsefe gemu ba sai an tsatsefe ba tariku kawai aka sai ayi sai dai mu mafi yawanci ba ma barin ba ma barin haɗa kai ga haka da ya tsago a mai gurgure da ya tsago a gurgure da ya tsago a gurgure ba ka kaga ba gemu sai dai gurgurari daga mara gemun asalin shi kuma koya bari babu to haka amma so ka ga mutum ka dubi wannan me yake da suna wannan eh, na maganar cikin iya a suna din na wani dan bakin sa gemun fa ya kai kafa in ya hau kanta me alfadarinsa in ya hau sai tattaro gemun ya ninka shi haka ya zuba shi a gaba yana tafiya kwasan kwasan kwasan yake jahilai an suka gan shi dinga cewa la ilaha illallah Allah da iko yake yake za jahilan da sun san Allah wanda menene abun da ya saka ka sakan ya Sai ilimin su ya kini ne ba ainihin abin bin nazari A arifuna laha bin nazari ta hanyar kallo kai sai Allah da iko yake kuma kuma wani mai mu kaga sun imani da Allah ke ganin gemun ya sace ka zo ga halitta Allah sai ga kwanan zo da mutum gemu a kasa ina jan kasa ai ka dan kalla sai ka je wai ko gemu ko makalawa yayi oh, oh oh halitta ce hakan ƙara imani to haka to kaga irin wannan gemun shi za ta sai an wanke shari'a ta sauƙaƙa idan aka shafa sama kawai aka motsa shi in ya wanko fiskafsa inda iwa da bai jike wanke nan yi gaba in aka zo kan gemun kawai sai dai abin da ebo da danshin yi haka kawai ya shafo ya shafo ya shafo ya shafo ya wadata hmm? eh, ba ja'i ba isha'atu ne ba sha aka ce ja'izi ne yawa ba isha'atu ba ne ba ja'izi ne yana na risala ne risala ce ba isha'atu ja'izi ne sannan ma yi wanda na bai kai kama na ka bai kai ba ka kama ka zage tsawo abin nan a ce ka kama haka eh, ka kama haka sannan sai ka riƙe na ɗan sai a yanzu bai kai ba malam na gaba ke da wuri kake daddarewa ina ji yawa ya daga ya kace rage dan baya tsayowa in ya in ya daga ya taka da kansa ce gurgurewa sai ta gurgurewa kana tafiyan shi yana gurgurewa kuma wani wanda mai ma sai ka ga yana bi maka gima yana kai yanke sai kai ka bashi ne ma ga inda aka saka ka yanke can نعم ina nake ينكر كان ينكر تخليل لحيته وقال يكفيها يا إسجيم ما مر عليها من الماء أبون ده إبي أكانت نروكو يا ودتس وقال ابن آه، وقال وقال القاسم بن محمد أجرف ما يكفيني من الماء zan ɗebo abun da zai ishe ni na ruwan wa aksilu bihi wajahi in wanke fiska na wa amurruhu in tafiyar da shi ala lihiyati min hadisi ibn wahab ana haya wata bun shuraihim an sulaiman bun abi zai abu zainab abi zainab wa qala al-qasim lastu min alladhina yukhalliluna lihahum ba na daga cikin masu tsaifin gemu su tun da gemu yana daga cikin abun masu hunta ba na ciki wa kana ibrahim an-nakhai rahimahullah yakfiha ma marra alaiha abunda ifi ta kanta ya ishe ta min alma min hadithi waqi'in an al-fudayl amma so wa qala ibnu sirina muhammad ibn sirina kenan أني يعني ليس من السنة غسل اللحية أوانك جيم أتغي أوانك شبه بيدك كن سنة وأن ابن عباس رضي الله عنهما لم يكن يخلل لحيته بيزما ينهض في جيم وصبا عند الوضوء من حديث ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر شو ọ̀rọ̀.